sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar Niger Enter Ebdo, wacce ta rawaito cewa an mai da kafafen labarai masu zaman kansu saniyar ware a yayin taron da Niger ta shirya don tattara kudaden gudanar da ayyukan tsarin da ake kira PEDES. Ko da yake komai ya gudana ba tare da wata mashkila ba. to amma rashin gayyatar 'yan jarida masu zaman kansu a wannan zama wani babban kuskure ne da ka iya haddasa cikas ga tafiyar wannan fasali jaridar ta ce tun daga ranar da aka yi bikin kaddamar da ayyukan tsara wannan fasali na fedes a ƙarƙashin jagorancin minista rabu abdu a gaban 'yan jarida 'yan jaridar ba su san irin wainar da ake toyawa ba haka kuma aka kwasa aka tafi fari ba a saka ɗan jaridar Nijar ko guda ba a cikin tawaga. Komai an yi shi ne tare da jaridun Faransa. Alhali ayyukan da ake cewa suna ƙunshi a tsarin FEDES abu ne da ya shafi 'yan Nijar na birane da karkara. Ya kamata a gaya wa juna gaskiya domin 'yan jaridar Nijar za su fi 'yan jaridar kowace ƙasa kishi da fatan ganin an cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin tsarin na fedes jaridar niya info na cewa taron shugabannin ƙasashen afirka da amurka yunkuri ne da shugaba joe biden ya sa gaba da nufin shigar da afirka a sahun mambobin ƙungiyar g20 dukkan shugabannin ƙasashen nahiyar ne suka hallara birnin washington daga ranar 13 zuwa 15 ga watan Disamba. An banda shugabannin gwamnatin soja na Mali da Burkina da Guinea-Conakry da Sudan. Jaridar ta ce wannan shawara ta shigar da nahiyar Afirka cikin ƙungiyar da ke tafiyar da lamuran duniya. Wani abu ne da ka iya shafa hawayen shugabannin ƙasashen Afirka. waɗanda suka daɗe suna ƙorafin cewa ba a damawa da su wajen tantauna matsalolin da suka addabi duniya kamar su annobar cututtuka da ƙarancin abinci demokradiyya da shugabanci canjin yanayi da sha'anin tsaro yaƙin da rasha ke gwabzawa a ukraine ya bayyana a fili ƙarara girman rarrabuwar kawunan da ke tsakanin ɓangarorin nan biyu inda amurka ta yi tur da yadda shugabannin afirka ke amfani da tausasan kalamai wajen yin allah wadai da abin da rashar ke yi yayin da su kuma ƙasashen afirka ke nuna rashin jin daɗinsu game da yadda amurka da ƙasashen yammaci ke fifita wasu akan wasu misalin yadda matsalolin ukraine suka ɗauki hankalinsu fiye da halin da ake ciki a afirka jaridar le harrison ta ce nijar da shugabanta muhammad bazoum sun samu karbuwa a wajen taron washington kamar yadda kasashen waje suka yi ta yabon nijar a yayin wannan taro da ya gudana daga ranar 13 zuwa sha biyar ga watan disamba dukkan matsalolin da nahiya ke fuskanta musamman waɗanda ake fama da su a yankin kudu da sahara mafarin waɗannan matsaloli Nijar ta yi bayani sosai a kansu sannan ta ba da dubarun warware su an kuma saurari bahasin da Nijar ta yi sosai abin da ya sa ba a yi wata-wata ba aka amince a tallafa wa ƙasar da abubuwan da suka zarce abin da take bukata. jaridar ta ce shugabannin gwamnatoci da na ƙasashe sama da arba'in ne suka halarci wannan taro da amurka ke shiryawa a karo na biyu wato bayan wanda shugaba obama ya shirya a 2008 jaridar le monde na cewa sha'anin tsaro ci yaƙi cinyewa a ƙasashen nijar da mali ko a ranar biyar ga watanin na disamba 'yan bindiga sun kai hari a tashar bincike ta 'yan sandan garin sai labarin da ya matukar ɗaukan hankulan masu amfani da kafafen sada zumunta haka a ƙasar mali ma wasu majiyoyin 'yan jarida suka ce an kai farmaki kan wata motar jigilar kamfanin bani da ta fito daga dakar a tsakanin garuruwan jejeni da kolokani inda aka lalube fasinjoji aka raba su da dukiyoyinsu gaba ɗaya yayin da akan hanyar gawo zuwa asango wani ɗan jarida ya ce majiyoyin hukumomi sun ce da shi an ɗan samu raguwar hare-hare sakamakon ayyukan sintirin da jami'an tsaro ke gudanarwa dare da rana jaridar ta ce koma mai aiki ciki wajibi ne ƙasashen yankin lifta ko gurma su haɗa ƙarfi kafin a nan gaba a ƙaddamar da rundunar haɗin gwiwar da ƙungiyar sai da yawo ta ƙudure aniyar kafawa da zummar yaƙi da ta'addanci. Jaridar Niger Times na cewa an shiga halin ɗarɗar a makarantun Bokon Doso sakamakon abin da ta kira barazanar da ɗalibai ke fuskanta. A bara an kashe wani ɗalibi da ke ajin katrium a CAJ ta biyu, sai kuma a kwanan nan aka shiga zaman makoki a makarantar firamaren Franco Arab da ke gabda CAJ ta hudu bayan da wani ɗan ajin CZM na makarantar sai ya je ta uku ya soke wani ɗalibin ajin CMD a ranar Litinin biyar ga watan Disamba. Jaridar ta ce matsalar kisan ɗalibai a makaranta wani abu ne da ke ƙoƙarin samun gindin zama a da'irar doso, inda ɗan abin da bai kai ya kawo ba a tsakanin ɗaliban da ko fita daga hutsarinsu ba su yi ba, ke haddasa zubar da jini. A yadda yaran ke amfani da makamai, to kam dole ne abin ya tada hankula. jaridar la rue de ta ce kotun shari'ar soja ta fara zaman shari'ar sojojin da ake zargi da yunkurin juyin mulki waɗanda suka hada da janar guda da colonel major biyu da lieutenant colonel guda da kwamandan guda da kaftan biyar da lieutenant biyu da wani kwamishinan 'yan sanda haka kuma an bayyana sunayen wasu fararen hula kimanin goma jariyar ta ce a baya an yi ta yayata sunan kaftan guru zaman sani a washe garin yunkurin juyin mulkin na daren 30 wayewar 31 ga watan maris na 2021 to a wuni na biyu na wannan shari'a kaftan guruza da kansa ya ce ya amince da abin da ake zargin ya aikata abin da ke nufin an fara bankaɗo abubuwa irin na sirri da ke ɓoye cikin wannan badakala ta yunkurin juyin mulki ko yake lauyoyin da ke kare mutanen da ake zargi sun ce wasu ayoyin dokar kundin shari'ar sojojin sun saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa wato dai akwai magana a nan gaba to a nan za mu tsagaita da sharhin jaridun labari na wannan mako kenan da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin jin wani sabon sharhin da yardar Allah.